عليتنا وعلمتنا وأحدثنا وفرشتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهدة أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد غدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكره ومن بر علينا بهلكة فأهلكه ومن نسب لنا فخا فخره وادفع عنا نار من أشب إلينا ناره واكفنا هم من أدخل علينا همه في شريك الحسين وصلنا لفترة الواجب يا من كفانا كل شيء اهدنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة وصدق أقوالنا وأقوالنا بالحقيقة يا شفيقا يا رفيقا فرج عنا كل ضيق ولا تهمنا ما لا نجيقا أنت إلهنا الحق الحقيقة يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان يا من لا يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان يا من لا يخل منه مكان أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يدام إنه تيقن قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجاءنا فارحمنا بقدرتك علينا يا عظيما يرجى لكل عظيم يا عظيم يا حليم أنت بحاجاتنا عليم وعلى خلاصنا وقدائها قدير وهي عليك يسير ومن علينا بقدائها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم استجب لنا يا نعم المولى ونعم النصير وأجل لنا بفرج من عندك رب لنا بفرج من عندك بجودك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك إنك على ما تشاء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد من nan جبادك راتمو wato anan dai suratul baqara aya ta 40 daidai muka kwana nan ne inda za mu tashi yanzu insha Allah summa da nida'a li bani isra'il sannan Allah ya keɓe kira na musamman ga bani isra'il li'annahu a'lamun nasi dan su sun kai kowa ilimi zalika waqti wannan wannan lokacin fa da ya bani isra'ila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 يا بني إسرائيل يا قوت يا باوع الله واتو ما يشكو واتو a ta'amurunan nasa bilbin ruwa نعم sauna an fusa أتامرون الله أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا بسم الله الرحمن الرحيم yace wa nazala fi ulama'ihim ya sauka game da malaman yahudu wa nasara wa kanu yaquluna la al-muslimina sun kasance suna cewa mafasantan su da an musulmi asbitu ala dini muhammadin fa inna waƙo, ku tabbata ga addinin nan na muhammad kan ku canza shi fa inna waƙo. addinin nan na muhammad gaskiya ne to ku ci gaba da yi dai to yaya kun gane gaskiya na kuna cewa wasu sai amma ku ba ku ba yi Allah ya ce a tamuruna nasa kuna umarnin mutane bil da aikin alheri bil imani da muhammad kuna cewa su imani da muhammad amma ku ba ku yi wa bil hadisi cikin hadisi albirru husnul khulqi kyakkyawan ɗabi'a ko wace iri to wannan ai kyakkyawan ɗabi'a ne suna gaya mutane su yi abin kwarai kun ga kyakkyawan ɗabi'a ne abin na na wannan min hadisi annawas bin sam'an radiyallahu anhu qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an albirru wal ism na tambaya annabi abu biyu na ka tambaya shi me a abin kwarai kuma me a sabo da neman wannan tambaya faƙala sai annabi ya ce albirru musulman khuluqi kyakkyawar ɗabi'a ita aka ce ma albirru ya yasmu zunubi ma haka abin da ya sosa fi daga cikin girjinka amma waka ta an yattali alaihi nasu kana kyaman mutane su gare shi don a kakakar da a sun kirin da yana da amma ba mutanen ba ne da a ko mutane sun yi ma sun suke mahalar na duk abin da ya zama kana so ka yi shi amma mutanen kirki ba ka san su ne ka yi ne to mu ba a kun ga wannan bayani ne da an da shi sallallahu alaihi wa sallam dan ya bayyana mana hakikana abin da aka ce ma abin kwarai da abin da a sabo to ku lura da irin wannan kun gani kamar yanzu a matashi in yana da dan mata ya lafe bakin gidansu bai son mutumin kwarai ya gane wurin nan don mutumin kwarai ya biyo in dai mutumin nan in dai matashi ne yana da addini bai son ya gane shi za za ku ga ko da wani mutumin kirki ya bai sai ku ga sun ji wa gaban su haka sun san ba abu na suka yi wa in na nasu ko ko mutane ko da mutane sai ma fatawa sun ce ya halitta in dai kana gudun mutanen kwarai su gane ka kana yi ne to abu na. Malum kwarai babu wanda ka gudun mutanen kwarai su gane yana abin kwarai babu wanda ka gudun wannan to abin na na a tamurunan nasa bilbirri kuna wannan mutane su yi abin kwarai watan sauna an fasa kunku kuma kuna manciya da nan ku haba malamai ya za ku ce mutane su rika abin kwarai kuna ta tafsiri kuna ta wa'azi kuna ta karantarwa amma watan sauna an fasa kunku kuna manciya da kawunan tatrukuna kuna bare kawunan ku wala ta'muruna bihi ba ko mannan ta da shi wa antum tatluna alkitaba alhali kuna karanta littafin at-taura وبيا الوعيد على مخالفة القول الأمر wato kuma abin nan cikinta akwai kacewa ga sabawan magana ga aiki an kace kwarai cikin attaura mutum ya yi magana bai aiki da abin da ya faɗa amala ta ake nuna su a felikom ba ku lura ku gane muni aikin ku ba tarje na ku dawo ga gaskiya wa jumlatun nasiyan wa tansawna anfusakum hiya mahallul istifham inkari ai kaifa yi hasulun minkum zalika ya kuka bari irin wannan na aukuwa gare ku kuna goye kuna koya mutane abin kwarai amma kuna manciya da kawunan ku wace irin biya ce wannan ai wauta ta yi yawa ka koya mutane abin kwarai kai ka kiyan abin kwarai wasa inu bis sabri wasa وإنا لقدرنا على To, wata inu kuma ku nemi taimako, ai, wata lubin ma'una ta ala umuri ku nemi taimakon Allah ga al'amara ku da sauran da haƙuri. Za a ga kasa koko ya nasara, to, ku sa haƙuri ciki. Saboda haka abin da matasa kai yanzu bai ba su nasara. A ka da cizo yana saboda wata kuɗi tun kama a yayi Allah na yana da ta hayi da tun kama a yayi ya ya sauya an ga rasar ta ba wanda ya yi ya zato ya cikin da za a don ka samu abinci wai ka kama gaggawa wani aka kai kai kokari ne ko lokaci ka boye wai raka rayuwa ke irin da biya ai ba ka samu matsala sai da shi ma inda bai yi hankali ba ya yi wa kai haram da yana da wani abu ya yi wa kai saboda haka ku nemi taimako ya kuma matasa da sauran jama'a da duk abin da kuka yi ku nemi taimako da sauri da yin hankuri alhausu lin nafsi ku riƙe rayukanku ku ɗaure rayukanku alama ta karahu ga abin da ba ta so ba ta son kaza na aikin wahala ku daure ku yi aikin wahala don ku samu sannan kuma wasu salati ku tsare sannoli da kyawu A abradaha da zikir ya ke da sallah ya ce wa ta ta'ziman li sha'ani don girmama sha'anin sallah wa bil hadisi a cikin hadisi kana sallallahu alaihi wa sallam idza haddabahu amrun badara ila salah manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wa sallam idan wani al'amari ya dame shi sai shi gaggawa ya sabarta sallah maganin damuwa ko wace iri ita ce sallah wata yi ne bi wa annabi in damuwa ta dame shi da ya samu wata matsala da ta dama sai shi ka sauri ya ce Allahu akbar to duk wanda ka yi haka nan yana yawaita sallah duk zai samu matsala sai shi kokari ya koma ga Allah don yin sallah ma'anarsa dawowa ga Allah Sallar sallallahu subhanahu wa ta'ala shine ma'anar yin sallah to in dai mutum na ya haka nan duk matsalar ta dame shi Allah zai ba shi mahita kowace irin matsala ce alafai da yahudai Allah yana magana da yahudawa cewa su yi hankuri su rika sallah yana magana da su lamma aqahu anil imanin sharahu lokacin da abin nan son girma ko hubur ta da son sarauta ya hana musu imani ko wani da saura aka umarce su yi hankuri ko wasu manar harko su yi azumi da wuyo kafin shahawa dan azumi yana ƙalla sha'awa aw bi sabrin lugawi ko kuma su yi hankuri na luga allazi huwa nafsi an makari wanda shine rike rai a hana ta abin kyama hatta ta ja fil maqsudi ta samu nasara ga abin da ake yi wa salati da kuma sallah da anna turisul khushu'a dan tana gadar da tsoron Allah ita sallah wa tanfi al tana kore girman kai saboda haka shi yasa aka so ga abin nan kowa wato yawaita sallah tun yara suna ƙanana ana so su yawaita sa su sallah don ta zama jikinsu don tana gadar da tsohon Allah tana koyi girman kai wayanna ita sallah na kabiratun wallahi tana da girma kwarai ai tun tana da al'amarin tana da nauyi illa ala kashi na sai ga masu tsohon Allah as ina da'a, ta'a wayanda ke natsuwa ga da'a to su kadai ne abba su jin wayar sallah amma sallah duk wanda bai da imani jin wuyarta ya kai amma Allah ina illa Allah kashi'ina sai ga masu tsoha Allah su ba su jin wuyarta allazina yazunnuna annahum malaku rabbihim su abin da alkashiyina su ne allabi ne ya nuna wa'anda suke tabbatawa domin zanna in ta zo bayan anna ma'anarta tabbatawa ayyuki nuna allabi ne ya nuna annahum ai allabi ne yuki nuna annahum malaqu rabbihim suka tabbatar da cewa su za su haɗu da Allah ubangijin su bil ba'si wa annahum ilaihi raji'una kuma su wuri ne za a dawo da su bil akhirah ranar lahira ko jazihan sai ya saka musu to mutanen da ka irin wanga tunani to za su iya tsare sallah da kyawu saboda haka ku riƙa yin wannan tunani yana taimakawa ka rika tunani abin gada kake yi wa duniyar gada muke za ta bushe ita duniyar mu kuma mu bushe ita ta bushe mu ma mu bushe sannan do a haɗu ranar lahira a saka kowa da abin da ya aikata to kowa ka yawaita tuna wannan to da izinin Allah za ka ga ya tsare sallah da kyawu sun makarar nida Ali libani isra'ila sannan ya sake maimaita kira ga bani isra'ila tsarki allahun bin na'amatar sabiqa don tuna masu ni'imar da ta gabata allati an'ama lahu ala aba'ihim wadda allah ya ni'ima da ita gababannin su wa qala ya bani isra'ila kuru ni'amat Ya bani Isra’ila ya kuɗi ‘yan bawan Allah, Kuro na amaki, ku tuna ni’ima ta Allah ce a namtu alaiku wadda ne ni’ima da ita gare ku, na yi maku ni’ima ba, to ku yi godiya ku tuna da nema ta bi shukur alaiha shine ku yi godiya a ta da da'a in Allah ya baka to ya mai godiya in ya baka lahiya abin da an godiya da lahiyar da ya baka kai ta bota mai da lahiyar ka tuna cewa wata rana za a waye gari baka da lahiyar to in wani da lahiyar in ya baka kuɗi yi ƙoƙari, ka yi bauta wadda aka yi da kuɗin nan wadda aka yi da kuɗi in ya ba ka milki yi ƙoƙari ka yi bauta wadda ba a iya yin ta sai da milkin na aka yi to sadda yake gare ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari ka yi ibada da wannan milkin shine godiya domin wata rana zai canza zuwa ga wani ba gare ka ba duk abin da kun ka gani na ni'ima da lahiya da kai duka babu wanda ka tabbata inda duniya duka babu wanda ka tabbata kurciya wannan da kuka ganin kuna da ita kuna ganin kuna yara ba ta tabbata ko ku ya dibi baba ne ya gani wanda duk kake yaro yanzu ya yi zama hakan amma ni'imar duniya ta ba ta tabbata ta canza yadda kake din nan ya yi zama haka ne yanzu ko ka ga wanda ya koma to wanda ya koma nan kai ma za ka juya ka koma can in magana kuɗi na haka ne in magana mulki na haka ne in magana shugabanci na haka ne da abin yana tabbata ga mutanen harko da bai kawo ga mutanen yanzu ba inda yana tabbata ga wanda an kawara ba duk ba a canza mai da bai kawo ga na yanzu na yanzu ko da suka tawa babu wayanda an rike da shi sun an rike da shi saboda haka ku yi wani da damar da Allah ya ba ku ku gode mu ni'imar Allah subhanahu wata'ala ku yi ta ibada gurgurdan iyawo kun ga yadda kuke ga akwai ranar da za a waye gari ba ku iya samun damar da kuke da ita yanzu wasu mutane na canwa duka sabuwarsu daga sama har ƙasa ta sharbi da zuwa kuma kwasa suke da da yadda suna ta tsara kuma jin daɗi na suka yi abinci na suka daɗa don wani na can shi na da irin ƙarni, yana da kwasan bai samu mai ɗauka ta aiki ba to ku dibi irin wannan sai ku dibi yadda kuke ga ku zaune cikin inuwa ga inuwa ga AC kuna shan daɗin kamar ba kuna ba to ku yi mai godiya da wa'ina abubuwa da ya muku ku gode mai wato nema duniya canji da kai wata rana za ku tuna da irin wannan lokaci da kuke ciki kuna so nai ya zan ya yi muku nesa ko kuma ya kuci to a yi godiya ga Allah da ni'imar da Allah ya ba su a sadda duk ya baka to ibada da abin nan da ya baka wa anni faddaltukum ni ne ni fifita ku faddaltu a ni fifita babannin ku alal alamin ga mutanen zamanin su alimi wato halittun zamanin su aw fuddilu ko kuma an fifita su bi an bu'itha minhu abinna rasulan an aiko manzanni da yawa cikin su kama fi suratul ma'ida kama wadai cikin suratul ma'ida wa iz qala musa li ka ambata sadda musa ya ce wa mutane ne ya qaumi ya ku mutane na ulkuru na'amatallahi ulkuru na'amatallahi alaikum ku tuna da neman da Allah ya gare ku in ja'ala fikum anbiya a lokacin da ya sanya annabawa da yawa cikin ku wa ja'alakum mulukan ya sanya ku kuka zama sarakuna wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alamin ya ba ku adadin manzanni da yawa waɗanda bai ba kowa su ba cikin alami na cikin halittu mutanen da aka aiko manzanni annabawa daban-daban cikin bani isra'ila sun yi na kowace jama'a yawa tun da kun samu wancan hadisin mai rauni amma an ce matani ne ingantacce na sanadi ne adda rauni amma matani ne ingantacce na ulama a ummati ka an biya bani isra'ila malaman al'umma ta haka suke kamar annabawan bani isra'ila kun ga annabawan bani isra'ila da mutum ya ya yayi karatu wani wuri sai ya zama annabi kenan da ya iya karatu yana iya karantawa ya zama annabi shi yasa kuka ga da mai ɗaukar sadda annabi musa abin na na kalibu da mai ɗaukar buta annabi musa yi sha'u, duka kowa ya zama annabi ya zo makaranta ya yi karatu da ka'iya ta zama annabi shi yasa malaman wannan al'umma aikin duk da annabawan bane isra'ila kai su ma shi suke yi aikin so aji da karantarwa malaman al'umma annabi babu annabi baya ne amma dai su kamar matsayin annabawan bane isra'ila an ba su annabawa da yawa da yawa suke da annabawa a cikinsu Allah ya ce to wannan ni'ima ce babba kawai a to a yin gidanku a ce gidanku a abin nan malamai sun yawa gidanku wannan ni'ima ce kamar wada a to gidanku a ce masu kuɗi sun yawa gidanku wannan ni'ima ce a to gidanku a ce masu ƙarfi sun yawa gidanku wannan ni'ima ce da dai sauran abubuwa to kowace ni'ima a yi godiya ga Allah da ni'iman nan ga abin da ya kamata a yi wannan shi ne hikima wata yawman واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ ولا يؤخذ wata koyawa kuma ya ku jama'a ku ji tsoron wani wani ne ya ku bani isra'ila ya ku jama'a baki ɗaya ku ji tsoron yawan wani ne la ta jazi fihi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba ta iya kare komi ga wata rai ciki ne ranar kiyama dai a haka nan mutum na tsaye ana ta bugun uba ne amma kuma bai iya cewa komi ko yawmal shi shine ranar ƙiyama. wala yuqbalu minha shafa'atu ba a karɓar ceto gare ta biliyai wa bi qira'atin wala tuqbalu ai laysa laha shafa'atu fa yuqbalu babu wata rai da adda ceto balle a karɓi ceton ta a don haka da kansu suke faɗa fa malana min shafi'i yanzu ba mu da mai ceto eh ba kuda wala yuqbalu minha adadu, kuma ba a karɓar fansa fida ba a cewa mutum bari a mai tara ya biya don ya tsire ma azaba ba a cewa haka babu ceto mai tahowa ya ceci kai ce a raga mawa ne nauna ɗan abin nan ɗan jam'iyyar muna ba mai tahowa ya ce haka nan kuma sannan ba mai cewa to a yi mai tara ya biya babu tara kuma wala mun yi tsaro na kuma za a taimake su ba mu na min azabillah ba a hana su daga azaba Allah ranar kiyama kenan duk kowa ka ga ya tsere duk wanda ka ga ya tsere daga nan duniya ya tsere da kansa amma ina an riga ya isa can da an riga ya isa can babu wani aiki kowa ka ga ya tsere daga nan duniya ya hau hanyar tsira kowa ka ga ya haɗa ranar wuta to daga nan duniya ya shige shi can babu aikin da aka yi a samu wutan wuta can can babu shi

wadkuru kuma ku tuna ku ambata idan je na ku lokacin da muka tsere da ku ai aba ako muka tsere da babannin ku wa da wuri a magana da wannan a naje na ku wa bi ma ba da hu da naje na ku wanda ke bayan wannan duka wato lilba na, ana magana da wa'annan da an dara sufi zamanin nabiyina zamanin annabinmu mu alaihi salatu wassalamu ana magana da su bima an'ama ala abaihin da abinda Allah ya yi ni'ima da shi ga babannin su Allah na magana da kai ku uwayen ku ba mun musu kaza ba ba mun musu kaza ba wanda ya mutunta ubanka inda ya daka ke babawa ba ya kamata ka mutunta shi duk wanda ya mutunta babanka inda ya da ke babawa ba ya kamata ka mutunta shi kai ma tunda ya mutunta babanka to Allah na gaya musu ni'imar da yawa babanninsu tarkiran lahun don tunatarwa gare su bi ni'amatin lahi ta'ala ga ni'imar da Allah ya yi musu bai walakanta uwayensu ba inda aka yi to balle sun su walakanta dokoki na yanzu idan haka yana tunatar da su da yi ominu don su yi imani min ala fir'auna ta ambata sadda muka tsira da ku daga fir'auna ah, da jama'a sai ya sumo na kun suna ɗanɗana muku ayyuki ko na kwasu al'adari, suna ɗanɗana muku azaba mai muni ashaddahu azaba wanda take mai muni su al'adabi wal jumla su mona kun su al'adabi wato abin na halin min damiri na jaina ku ai na jaina ku min su al'adab ya zarbe hona bana kun suna yanke ɗiyan ku maza bayanin lima qablahu wato su al'adari ita ce ya zarbe hona bana kun suna yanke ɗiyan ku maza ku ba ku ga abubuwan da aka yi kan ɗaya mutum ya musulunta a gaba gari a kama da ya nema maza duk a yanke su gaba ɗaya gaba gari shi don ɗai ya ce ya musulunta haka aka yi cewa musulmi ana ta musu irin wannan kashin gilla amma ku sani wannan bai hana ci gaba addini ba saboda haka shi addini addini Allah illa dai Allah da gangayen ya sha ta jarrabawa irin wannan gaba yi ne musulmi amma ba wai da a kashe addini wannan bai kashe addini amma dai yana cutar da addini amma bai kashe addini muna suna dandana muku abin na su a ra'ayi shi mummuna azaba ya zabe hula bana akwai suna yanke ɗiyan kumara wa ya hayuna na nisa akwai suna rayar da ɗiyan kumata fa la ya wannan ba su kashe su yassar uhunna ahya'a suna barin su da rayuwa da kauli ba da kahanati lahu don magana sashen bokaye ga fir'auna inna mauludan yulad bi bani isra'ila lalle wani da za a haifa za a yi cikin bani isra'ila ya kula sababan lirhabin kitabai zama sanadiyya ga gushewar mulkinka wannan magana da da bokaye su na fir'auna cewa za a yi wani yaro nan gaba zai zama kushe gushewar mulkin fir'auna wannan shi da fir'auna ya tsaki mataki yana ta karkashe biyan musulmi yana ta karkashe biyan musulmi don wannan dalili abin da ya kamata ku ƙara lura da shi a musulmin da sun sha wahala kwarai amma kuma ba ba musulunci bai mutu ba to ko yanzu yana shaida muku duk wahalar da aka sha musulunci bai mutuwa ko yanzu amma dai wa masu yi ne suna kiyaye abin da ana iya jarraba su kuma abin da ka kawo jarrabawa ta girma kwarai da shi yin karatu a addini ana bauta wa Allah ba daidai ba kula wanda ya kamata mutum ya samu ba zai same ta ba zan bai ibada da za a bashi ta ba to amma in dai mutane suka koyi addini da kyau suka bauta wa Allah da kyau to mana jiya ya ce a hudu ya hadi ofis a hadi ku cika alƙawari na ku bauta da kyau ni ko in cika da alƙawarin ku in ah. kare ku da kyau san ba ku ta. saboda haka ba ka iya bauta wa Allah da kyau sai ka koyi wa da aka bauta masa don haka a yi ta ƙoƙari a yi ta koyon karatu kakka ga tsohonka baban abubakar sadiq mala abu kuhafa wato ko da yan musulunta abubakar sadiq ko da yan musulunta abubakar sadiq yana da shekara wajen hamsin da wani abu to kuma ga baba ne ya musulunta yana da wajen shekara saba'in da wani abu amma gaban manzo Allah yake da wani kullum manzo Allah ya tsawo ya daga irin ne da tijo ne ya daga makaranta har nan manzo Allah ya karta hankali ya ce kai fice da shi a wasan mai da farin gashin nan don cikin yarana shi ɗaya adda gashi fari kamar balbela cikin abkaji ya ce a je a ne ya shi kun ga wato haka aka so ko Wani mutum ya rizanci makaranta shi karatu musamman na addini bai karewa ba kamar karatun zamani na wanda na da kuɗi wanda in ka kai wani lokaci ko kayi shi ko ni ba ka samu nan da ƙarfi a gani amma karatun addini bautar Allah aka yi da shi saboda haka ku ki koyon addinin ku kada ku yi wasa koyon addini da kyau shi ka kawo mahita bokaye da kuma gani suna nan cikin ku suna shiga cikin mutane yanzu ma sun gane mutane sun huskanci addini sahun gaba suka zama ne zai suke sahun gaba kamar su ne sun kai kowa imani to bokaye ko mugu bana suna sun ka sa fir'auna yana kashe musulmi haka cewa wani yaro za a yi nan gaba aljannunsu sun ka waɗa musu masana tarihi suka gaya musu cewa musa cikin bani isra'ila za a haife shi Allah da iko ne Fir'auna na kashe yan mutane an kaye Musa Fir'auna ya tawo dauke shi ya kai shi gida ne shi ya rinu ne har ya girma ya kashe Fir'auna eh Allah abinda duk kun ga bai bai tashi ba Fir'auna ka ga Musa ya kashe sai Allah ya ce Musa Fir'auna ya dauka ya rinu ne kowa bai bari ya taba shi shi bai taba shi bai bari kowa ya taba shi har ya girma ya kashe shi wa bi zalikum al'azab cikin wannan azaba aw in ja ko wannan tsirawa da an kai muku daga sharrin fir'auna Bala'u wato akwai abin nan jarrabawa ibtila aw amu ko akwai ni'ima ga tsirar da kuwa min rabbikum azim ni'ima wadda take mai girma daga ubangijinku wa idh faraqana bikum al-bahra فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ آل فرعون وأنتم تنظرون sannan kada ka yi alfahari da kowa ka yi alfahari da Allah kawai kakka yi takama da kowa duk abin da ka yi takama da shi in ba Allah ba ne yana wa ya zama sanadiyar halakarka mutane da yawa sun ka yi alfahari da kuɗi kamar ƙaruna ai kuɗi sun ka kashe shi wani babban mutum ya yi takama da ilimi suna ne hama abin nan bil'amu ai ilimi ya kashe shi fir'auna ya yi takama da mulki ai mulki ya kasai Allah ya ce wazkuru wazkuru ku tuna izbara kana bi al-bahara lokacin da muka tsage muku gurbi ai da bi al-bahara saboda ku muka tsage gurbi hatta da ha kun kashe shige shi na mina aduwakum kuna masu gudu daga makiyanku fir'auna ya biyo su zai kashe su suna zaune bakin ruwa suna tattaunawa da annabi Musa sai ga fir'auna da tawaga ta yi kala asabu Musa inna lamudrakun mutanen Musa suka ce an gama da mu mu za a rike mu na wuri. babu da hanyar da za mu bi mu tsere wa fir'auna ruwan ga kuma ruwa na babu hanya cikin su inna na kala kalla inna ma'i rabbi sayahdi sai Musa ya ce ko alama fir'auna ba zai iske mana ba to in bai iske mu ina za mu biyar ci ni ruwan ku bai da iske mana imani kenan in Allah ya ce maka zai tsirar da kai kakka ga an sa ka tsakiya ka ce an gama da ni in dai Allah na ya ce zai tsirar da kai ba tsakiya ba ko cikin akwati an kasa ka yana iya shi ka fir'auna na matsowa sai Allah ya ce Musa ya sa sanda ta yi bi gurbi ya buge ya sai ya tsagi Musa ya shiga Fir'auna na kallo da shi da mutane ne suna kallon Musa da jama'a su sai da Musa ya kai tsakiyar gulbi na harko mutanen Musa na harko Musa shi an baya duka ya sa jama'a ce gaba mutanen harko sun fara taka tudu sai shi ko Fir'auna sai ya ga tunda an fara taka tudu bari ya shigo shi ko Fir'auna sai ya shigo mutum na ƙarshe cikin mutanen Musa yana hawan tudu Fir'auna shi ko yana kawo tsakiyar yana kawo tsakiya Allah ya ce wa agara kana ala fir'auna sai muka noce fir'auna da mutane ne qaumu huma aw mutane ne tare da shi wa na tanzuruna da al-baqil bahr alayhi ko ko musulmi mutanen Musa kuna kallon yadda burgi ka karimi fir'auna yadda burgi ka juyawa ya tallabi mutum ya yi nesa da shi ya yi ƙasa da shi cikin walwali har ya gama da suwa kun gani fir'auna shi ya yi takama da ruwa wa an haru ta jiri min a afala siyo wannan bai tana gudana na ƙarƙashi na ba ku gani ku je ku awala tubsirun ba ku gura mutane a babban mai mulki ne ta hadda gulbi ƙarƙashin gidana ya kabi kun ga yana takama da shi gulbin nan da ya takama da shi shi ya kashe shi da ya gaba ne kala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min muslimin yace yanzu kan na imani yadda abin yake babu abin bauta sai Allah guda Allah bi amana bihi banu Isra'ila wanda banu Isra'ila suka yi imani da shi Allah wa ana mina muslimina na zama musulmi ya Allah ya ce ana ka gama yawo yanzu kun gina shi yana kyallowa cikin ruwan gade alfahari da su kakkai alfahari da kowa kakkai alfahari da kowa duk wanda kai alfahari da shi ba Allah ba yana yi wa abin nan ya koma haitina gari ka ko ne. Allah ya kare mu wa وإذ وعدنا Musa wa yadwa Musa ثم أخونا أنكم وأنتم صادقون ثم أخونا أنكم ثم من بعد ذلك لعلكم تشكرون فأسنا واذكروا كتنا Warkuru Musa na laila lokacin da muka wa Musa alkawarin kwana arba'in na wadihi in dan taurata muka ce za mu bashi littafin idan wato alkawarin nan da muka ɗiba da shi na arba'i na laila ya ƙari to za mu ba shi ta amalu, bihi da don ku yi aiki da attawar 'yan mun ba shi to mata kasu mu da ijila sannan ko kare da ɗan maraƙi Allah zai sa ga hulakum samiri wanda samiri ya saka muku duk mutum da ka biya tara mutane akwai mala'ikai cikin su samiri Musa ya amince mai saboda irin da'a da yaka nunawa bayyana ashe mala'ikan Allah na Musa bai sani ba annabawa ba su san gaibi ba annabawa ba su san gaibi ba Allah ɗaya ya san abin da gaibi annabawa ba su san gaibi ba saboda haka Musa ya amince ma samiri din nan amma samiri din nan bayan Musa ya yi a wajen karɓar littafi abin da ya faru ga annabi Musa Allah ya masa alƙawari zai ba shi littafi talatin na yawon kwana talatin amma ya yi azumi talatin saboda shi azumi wato yana da muhimmanci ko da damuwa ta dame ka ka jera azumi jere ya kai shi saboda Allah kai addu'a Allah na ansa to Allah na so ya gana da Musa ya shi kwana talatin to da kwana talatin sun ka cika sai Musa ya rena baki ne ya ji baki ne ya yi wari sai ya ga yi magana da Allah da baki mai wari sai ya ce a kawo mai ya samu asawaki don shi ɗaya yake ba tare da kowa ba sai ya goge baki na yi sai Allah ya ƙara mai kwana goma suka zama arba'in to kwanan nan goma da an ka ƙara mai sai samiri cikinsu ya ce tun da kun ka ga musa musa bai saba alƙawari kwana talatin ya ce mana zai iya dawo tun da kun ka ga ya wuce kwana talatin to ya mutu to in ya mutu ba a tsaye da su ga addinin da ya ana su bisa gare sai ya ce bari in saka muku wani dan maraki sai ya ƙera musu wani dan maraki sai suka kama bauta mai shi na ya ce abin nan sun matta mul ijila sannan kun kai dan maraki allazi hula lakum samiri wanda samiri ya kera muku min ba'dihi bayan ta yi Musa ai ba da zahabihi ila mai adina bayan Musa ya tayi zuwa ga alƙawarin mu wa antum zalimuna bi ittikhazihi kuna azzalumai da kun karike wani abin bauta wanda ba Allah ba li wad'ikum li ibadati fi ghairi mahalliha saboda kun aza ibada inda bai dace ba domin dan maraki bai cancanta zama Allah ba summa afona an ku sannan muka yi muku rangwami ai mahona zunubakum mun ka shahi zunubanku mun ka yahi min ba'da zalikal ittikhad bayan rikon ku ga wannan dan maraki la'allakum tashkuruna ni'matana alaikum don ku yi godiya ga ni'imar mu gare ku dan idan mutum yayi maka laihi wato idan kai yahi mai in dai wanda ya san mutunci na zai yi godiya saboda haka aka ce an yahi ma bani Isra'ila bauta dan marakin da sun kai wato don su yi godiya wa idh na Musa kitaba wa idh الكتاب والفرقان na تعتدون kitaba Allah ya ce kuma ka tuna. Lokacin da muka ba Musa littafin a taurawa to bayan dai duk an gama wannan abin da ake yi Musa ya ansu littafin kuma shi ne ya dawo to ka matasar da muka ba Musa littafin a taurawa wani furkana ita a taura mai rarrabewa tsakanin karya da gaskiya a dabu tafsiri wa wal furkana wato wai idza atayna musa alkitaba A wato bai na haƙi walbadi ne wadda take a tsakanin ƙarya da gaskiya walhalali walhara wal wadda take a tsakanin halar da haram mun ba Musa littayi ya kawo maku ku karanta ku yi aiki ta nuna biyu, don ku shirya da sanadiyar wannan littayi na dalali ga barin fata domin duk wanda ya ke littayi in dai ya riƙe shi da kyawu to da izinin Allah ba zai bace ba don littahi Allah inda Allah ya saukar da littahi kowane littahi shari'a ne kowane littahi wanda Allah ya saukar shari'a ne saboda haka duk littahin da Allah ya saukar ga lokacin da yake ayi ibada da shi wannan lokaci to duk wanda ya rike shi ba tare da an karkatar da shi ba to ya rike hanyar shari'a. wa iz qala musa li qaumihi wa qala musa li qaumihi ya qaumi إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فقروا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم Wato, don waɗanda ayyukan bani Isra'ila na na rashin gaskiya da sun kawo Musa, sun halda annabin ma annabin Musa, sai da na Musa ya wahala zama ne da bani Isra'ila. Wato, mutane ne masharrantar mutane. Allah ya ce wa izkala Musa da kawami ka ambata da Musa ya ce wa mutane ne, na abadul ijila wa'inda suka bauta ɗan maraƙi. ya qaumi ya ku mutane na an fusa kun lalle ku kun zalunci kawunan ku yaushe bittakadukum kuma ijila don kun rike dan maraki ilaha abin bauta kun zalunci kawunan ku da kun rike dan maraki ya zama abin bauta wannan zalunci na kun zalunci kawunan ku duk wanda ya bauta ma wani abu wanda ba Allah ba to ya zalunci kai ne domin ba kowa ya zalunta ba kai ne ya zalunta wanda ya alheri ko kai ne ya taimaka wanda duk ya shiri kuma kai ne ya cuta to Allah ya ce wa iz qala Musa li qaumihi alladhina abadul ijla ka ambata sadda Musa ya ce wa mutane ne waɗanda suka bauta a marki ya qaumi ya ku mutane na annakum zalamtu anfusakum lalle ko kun zalunci kawunan ku kuma al ijla ilahan da kun kare dan maraki abin bauta dan maraki ba abin bauta na ba fatubu ila bari'ikum ku tuba ga Allah wanda ya kage halitta ku an khaliqukum wanda ya halice ku ku tuba gare min ibadati ga bautar dan marakin nan ku bari to matsala inda take ba kamar wanda muke bayani kun ga mu in kai laifi kawai sai ka je ka yi nafila raka biyu ka daga hannuwanka ka roƙi Allah gafara sai yi bari an yaye ba to su ba haka nan na ba sai ya ce musu ga yadda za ku yi kutu ba ko katulu an fasa kun ku kashe kawunan aile ya katula bari omin kumul mujema wanda bai yi laifi ba to ya kashe mai laifi shi ya tuba kun ga tuba su wahala gare ta dalikumar katalu wannan kashewar khairul lakum inda ukun shi yayi alheri wajen ubangiji fa fa fa fa fa fa fa fa kuma ya yi muku muwafaka kun ka aikata wannan wa rasala alaikum sahabatan sauda ya aiko muku girgiji mai baki la Allah ya yusira ba'dukum ba'dan wa yarhamu don kada tashin ko ya ga tashi ya tausaya mai ranar da za su tuba sai an ka ce masu laihi su koma gehe marasa laihi su koma gehe su wayanda ba su yi laihi ba an ka ba su takobba an ka ce su shigo cikin taron nan na masu laihi Sai ta tsara wanda zo an ka sare iyan mutu an karbi tuba ne wanda kuma ba a tsare ba shi ke ka kowa ya daga kana ji ana rabka ma tattakobi da jiki ba ka daga tubar su ke da haka tubar su da shi wato abin nan sai da haka nan bani isra'ila lallan ba ta yi musu saboda haka Allah ya ba su wannan umarni sai aka kawo girgije don kan wani ya ga tausan wani ya tauzo a tsara ya ga uba yana ya kasa tare shi sai an kai hadari ranar ya yi duhun don da haka masu laihi ba su ganin marasa laihi marasa laihi ba su ganin masu laihi illa dai ga wurin da suke nan babu wurin gudu an killace su shigowa da ya kai ta taron su hatta halaka minkum adadin kabiru har adadi mai yawa sun ka mutu cikin to wannan abin da kun kai kun yi tun da kun ka dauri fataba alaikum ya anshi tubaku qabila tawbatakum ya anshi tubaku inna shi Allah huwa tawwabur rahim shine mai yawan karbar tuba ko mai rahama ya Allah ya tawwabur rahim ka tausaya mana Allah ka anshi tuban mu ka raba mu da sabonka da sha'awa ce ka ƙara mana imani da lahiya da ibadarka da ikhlasi ka ba mu kariya da tsaronka ya tawwabur rahim man tuba ka ya hemu ka zaunar da jihar mu lahiya ya tawwabur rahim man tuba ka ya hemu ka zaunar da ƙasan mu da albarka sunayenka da sabobin ka maɗaukata wa yaqultum وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن wancan abin da aka faɗa ba shi ɗaya ne ta annatin bani isra'ila ba Allah ya ce wa kuru kuma ku tuna irkultun sanda kuka cewa annabi musa wa karkarashin ma'a musa kun hito tare da musa litta'atabiru don ku kawo zuri ilallahi daga Allah min ibadatul ijil ga bautar dan wata maiton kalama kun ka ji maganar Allah ya Musa lan nu'mina laka Musa mu ba mu imani da kai hatta na rabba Musa wani na ka magana yace Allah na son ka ce to magana ya yi to magana yan kana son mu yata ku je wannan ta'addanci lan nu'mina laka hatta na Allah sai mun ga Allah wa qultum zalika jaharatan kun ka wadi wannan bayani ayana wato magana ayana ko wato kun ka wannan magana a yanan bayani au hatta na rahu a yanan ko ba mu imani da kai sai mun gane bayani fa aka zartu ikatu sai tsawa ta kama su a tsaya wata tsawa wa mutum sai kun ka mutu wa zuru na ma halla kun kuna ganin bala'in da ka sauka gare ku lokacin mutuwa wanda wannan shine abin da suratul a'raf ta ce wa katara musa qaumahu 70 rajula limiqatina hatta idza akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktuhum min qablu wa iyyaya atuhlikuna atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك to kun gani wannan wato dattijawansu haka suke sun ka ce ba su yadda musa ya yi magana da allah ya ansa da yi ba sai ya ce to su zaɓa mai dattijawan da sun ka yadda da su mutanen kirki su saba'in ya taho da su don ya ce da su su gani to wai da yake dattijawan bani isra'ila na da sun ka ce sun ka gani sai suka ce musa wani naka magana ya ce allah na suka ce to ba mai yadda da shi ba ba mai yadda da shi ba ya yi to maganai ya yi to magana inda ya Allah na ya yi to jaharatan magana ga ibi da tijawar ke na zami kuwa da yaron da tijawar ke na son kawo daga musa wanda abu to baya Allah ya hushi sai ya kashe sai musa ya tashi sai yana ta kuka a tuhudukuna bi ma fa'ala safaha wa minna Allah yanzu bautar dan marakin gaba mu mun kai shi ba wawaye mu sun kai shi saboda wannan lage Allah za ka kashe mu in hiya illa fitnatu wannan ba komai bane hitina ce da kaddar rabe mu da ita tudilla biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna ga ghfir lana hauna sai Allah ya tashe su to kaga kai ma in ka samu matsala samu wuri mai kyau ka sama ta kai ta sallah kana kuka da izinin Allah kana samun mai da izina Allah kana samu ita ba wai ka tsaya kana ta a ah, wani bai zin ka kai ta mutum wani man misaluka ibn adam wa misalin ka ya kai da adam mata ta duk da ka ga dama ta da harta wanda khalta ala rabbi sai kai alawala kawai ka shiga wajen ka duk da ka ga matsala ce a kawo buta kai alawala dai ka tashi ka yi kambara ka shiga ka kama magana da ka iyaka na abudu wa na nasta'in kai kadai nika bauta gare shi kuma kai kadai nika bi taimakon ka kai ta faɗa mai haka ya san kuma da gaske ka kai da ya san da gaskiya ka kai ba da wasa ba ka gani kun misalar sabi idan sa ne abubuwan shayan fa mana a'a da yamki ka zama kamar yaro karami in yana son abu ga uwaye ne guda biyu ya to sun kana mai sai shi zaune ya ta kuka ya ta kuka su kore ya tayi su kore ya tayi ya dawo zato ta wadai ba da halin ka ba sai su ba shi. to ka zama kamar yaro tsakanin ka da ubangijin in matsala ta dame ka ba wani lakawa kuka ba shige gida ka kulle kai ta roka mai kuka ko ba kai azza wa ya faɗi zaune kai kuka kai ta kuka kai ta kuka ka gani yanzu kana ganin abinda ya dame ka an baka mahita Allah ya gafarta mana ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم sannan muka tayar da ku min ba da ko bayan mutuwa wato bayan sun mutu da Musa ya ta addu'a ya ta addu'a ya ta addu'a yana sallah yana ta kuka Allah ya ce sun ba suna ba sai mun ka shi ku da nan ba da ko bayan mutuwa la'allakum mata na da zalika dan ku gode mana ni'mata da wannan wa zallana alaikum du'a Wọ́n rẹ̀ ń kọ́ ní ọdún kan lọ. wa zannana alaikumul gama wa mun kai muku yana wa da girgije ai takarna kun da sahabin rafi da mun karbe ku da girgijin mara kauri na harshen su daga zahin rana sai a fi lokacin da ɗaya ta same ku wa anzala alaikum alaikum bi almanna mun ka saukar muku da sakin zuma wasarwa da kuma a biyan tsuntsaye yace da almanna da sarwa a taron jami'in kuma a taron jami'in menene taron jami'in yace wa huwa madatan sambiya wato wani mata ne a sambiya a abin da hulwa mai daɗin cikar kal'asai kamar zuma al'abiyar da fari take a waɗairu sumani shi kuma a tsairu a sumani bai ta nemi wani kasai muka ce tokoci wannan naman tsuntsu da wannan tsakin zuma a wannan shi ne abincin kukunsa shi in mutum ya ci nama da yawa dama ƙa'ida ne iya ci nama da yawa in yana so kai yawa har sai wani abu mai dan zaki ya kashe. to ciki ne bai yake cewa in ya ci abu mai nama mai matsi sai a ɗan watsa mai wani abu mai abin nan mai zaki shi yasa kuka gani na hotel wanda suke sai da kaji kuna gani in ka sai kaji kaji ka sai sai a samu wani manar sai a baka ka sai domin shi ta hana abin na matsi ya cuta maka to haka Allah ya yi musu wannan haɗi ya ba su don su ci daɗi lahiya ya ce kulunin ɗaya ba ci mara zaƙana ku ku ci daga abubuwa masu daɗi inda muka azinta ku wala ta dafiru, amma kan kuɗi ba ku aji abincin Allah na daga bisa aka yi shi a kawo kullum za a riƙa kawowa Allah bai sa ba da kawai Ba kafaru an ni'ima sai sun ka kafa ciwon ni'imar wadda sai sun ka aje abincin shi ke nan kwade a nan sai an ka yanke shi in Allah ya ce karka yi abu sai kai yana iya zama wanda ya maka wannan abincin da aka yi masa da bisa aka yi shi a kawo mala'iku su ɗauko su kawo aka ce amma ku ci in kun ka ci sai a ɗauke an ka ce ka kowa ya wa ya aje gida ne to sai sun ka ce wa aka hana su da abu suna so kuma abu in an kai kawo shi yanzu ba a kuma kawo shi gobe sai lokaci kaza don mutum na so da sahiwa wa zai sun na wari ba la asara ka kawo shi sai sun kaɗi da abin su sun ka aje a kwaja annan sai an kai ke shi gare sun kaɗi ba sun ka aje da la'asar sai sai sun ka gaba kawo shi ke sabo yana yanke neman Allah sabo yana yanke neman Allah inna al'abda da yi rabar rizqa bi dhanbi yusibuhu wa bi riwayatin bi dhanbi yudhibuhu lalle bawa yakan yi sabo annal bawa annal abda la yuhramu rizqa lalle bawa ana haramta mai arziki bi zanbi yuznibu saboda zunubin da ya aikata idan mutum yana aikata sabo babu tuba to yana zama sanadiyar ni'imar da Allah ya ne ta mushi saboda haka ku yawaita tuba da istighfari shi yasa ko ganin Qur'ani na ta tuba amma shi mutum ka'ida mai sabona sumiyar insanu insanan da kasaratin fiyani dama an ce wa mutum mutum an ce mutum insu saboda yawan nisiyanu mantuwa ta to so ake kai ku ka yawaita isi gabari amma kwana sa ba mai ba ku ba shi hankuri ko kai aka ta wasa yaron da bai yi ma kullun ya ta biwa yana take kawo hankali ba ka hankuri wata rana cikin shi kai to kuna ta mai laifi ku yi ta isi gabari ku yi ta istighfari haka ake ta yi ana ana ana yi ana bashi hankuri ana yi ana bashi hankuri sosai shi hankuri amma ana mai abu kuma a ce ba a ba shi hankuri kuma yana iya ramawa to Allah ba yana hushi wa gadiba Allahu alaihim yi hushi a kansu in hushi wa matsala ta samu duk wanda Allah ya hushi da shi matsala ta samu suka diba sun ka aji babu tuba babu istighfari Allah yace shikenan wa ma zalamuna da zalika basu zalunce mu da wannan ba walakin kanu anfusahum yadhlimuna sai dai kawunan sun ka kasance suna zalunta anna wa balahu alayhi dam masibata su kansu za ta dawo Allah ya kare wadkur ka ambata in kunna lahu lokacin da muka ce musu ba da kuruje min tihi bayan sun yato daga demuwa wadkhuluha bil qarya ku shiga wata qarya baitul maqdis au ariya ko ku shiga a ariya akwai kaya cikin alƙaryar ko mi kuka so akwai shi kuka zo ne a fice daga cikin alƙaryar har su shi ito duk inda kuka so ku sai ku ɗiba kaya ragadan wadataccen kaya ai an wadatacci la hajar fihi babu hanawa gare shi duk inda kuka so ku sai ku ci kayan daɗi aljanna abin na na baitul maqdisi ko ariha baitul maqdisi ko ariha duk inda kuka so ku ci kayan daɗi babu hanyar an halitta mu wani kulul baba amma in za ku shiga ta bakin kowa ku shiga da sujuda babu a kowa gare sujada da za su shiga kamar kowa haka sai an ku yanke kowa tsakiya duk wanda zai shiga saboda Allah ya san taurin sa duk wanda zai shiga sai ya duka don in aka ce su yi su duka haka su duka haka in za su shiga ba su yi sai ce to a gunke kofar kwato sai ya duka tana za ta yi babban sai ce kai Allah ba wanda ya san duka ba ba wanda ya sai nuna su gida wallahi ba bai kai duk kuyi da sai babban sai zai kama ka ya wa wallahi ba mu duka duk kuyi da su ji wannan taurin kai ku da kuka yi kun ka samu matsala an yi sheku an ce ku zo ga yake ko wala ba su duka ai wai dubara ta masa idan eh, ya ce a duba haka wai dai sai na ya gaba ai wallahi ba su duka babban sai ya yi ɗauke su su duka rana sai su mun kawo da yankin ya hafin da shiga alƙayar an ce musu wani kwallon zuwa ba su jira ku shiga kowane sana su duda hannina. wato kuna buru hanawa kuma yankun shiga alƙayar wa ƙulu ku ce mata alata na haita abinda a matsalar mu a gafarta muna ai an to hada ana kaɗa yana na a karkare mana zunubo to in kun ka da haka kawai Allah ya ce ku shiga alƙarya kun yi laifi amma ku shiga alƙarya sannan ku shiga ku duka mata ku wuce ku shirci alƙarya da kun shiga ku ce abinda muka so kawai a gafarta mana sun ka ce wani ba mu sun ka yi zaune dai sun ka shiga da zaune ta ba da sun ka shiga ciki sai sun ka ce hinda abin nan hidda da aka ce musu su ce hidda sai suka tsara nunin suka ce hidda a ba mu iri a ba mu iri ga wani makon gaba su so a ba su iri don su yi noma an ce su ce a gawata musu sai iske bari kawai a gawata musu ka Allah sarki Allah shi ya da halittu ne shi ba shi sa'ila wani ƙiratin biliyari wato amina yugubar wa bi ira'atan murad ta yugubar na lil maf'ul ma a to da kuma kaɗa ya ku a ta muku na wa ta mu'minina bi ta'ati wayan wayanda amma su kyautata da mu ƙara musu lada da aikin da suke aikatawa da albarka sunayenka da kama ɗaukaka, ana ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadaka ka ƙara mana ikhlasi ka raba mana sabonka ka raba mana shawa sabonka karami da babba Allah ka raba mana sabonka saboda girman ka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana duk abin da muke yi babu wanda baka sani ba kuma babu wanda baka iya gafarta mana Allah ka gafarta mana sai mai wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نرقمك يا الله يا من لا تراه العيون ولا تراجه الظهور ولا يكتبه الواجبون ولا تبليه الهوالك والظهور ولا يخشى الدوائر ويعلم مفاجيل الجبال ومكايد الجهاد وعدد قدر الأمداد وعدد ورق الأجداد وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرت عليه النهار ولا تواري منه السماء والسماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا على ما في ولا جبل إلا على ما في واعي سيامنا من الله تجافر كما تسلونكم الله تجافر كما الله تجافر كما الله تجافر ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka da akhlaqi Allah ka raba mana sabonka da sha'awa Allah ka raba mana sabonka da sha'awa Allah ka sanya mu mu da shirinmu da maganganunmu da da ayyukanmu da niyoyinmu da manawoyinmu ta zama saliha Allah ka sanya ta ta zama kalisatan ta da waje ya kakkari wala ta ji alfiya shi a bai ahadi ka gafarta mana Allah ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka su cikin kaburburarsu Allah ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da iya uwaye mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tsaya mana ka ansa mana addu'a Allah ka gafarta ma iyalan mu iyalin mu Allah ka shirya mana su ka gafarta mana Allah iyalin mu Allah ka shirya su da gafarta Allah ka kara masa imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiya Allah ka warkar da mu baki daya ka gafarta ma iyalin mu ka gafarta ma su da su. ka gafarta ma yannansu da su. ka gafarta mana baki daya iya da zuriya waɗanda ka tabba mu da wayanda za ka ba mu Allah da albarka sunayenka ka kama mana tarbiyyar Allah ka haka mana su. Allah ka tsare mana Allah ka sa su zama ni'ima da rahama ka gare mu nan duniya da lahira Allah ka bari su zama hikima da musiba gare mu nan duniya da lahira da mu da suwa Allah ka ba mu kariya da tsawonka ka kare mu daga shirin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki. ka kare mu daga minahicin duk wani minahic ka kare mu daga kwalle-kwalle masu kwalle-kwalle shiri saboda albarkar sunayenka Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka yi salati